النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره al'azim alhamdulillah mun dawo a yau lahadi goma ga watan daya ko in ce 26 ga watan jumada ula hijira 1442 wanda ya daidai da goma ga watan daya wato shekara 2021 za mu ci gaba akan karatunmu na sayyul bukhari wanda muke gabatar da shi a wannan zawiya tamu ta maula shi na shaw aliyul harazimi a duk asabar da lahadi to za mu muna cikin kitabul azami kuma za mu tashi yake babul qira'ati fil magharibi babin da zai magana akan yin karatu a cikin sallar magariba الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شعاب عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم مجي إن أم الفضل سمعته yake cewa daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa hakika ummul fadali ummul fadali da ce lubabatu bintul harisi matash abbasu kenan yar uwar maimunatu mai ɗakin shugaba sallallahu alaihi wasallama ta ji ɗanta abdullahi ɗan abbas yana karanta wal mursalati urfa yana karanta suratul mursalati sai ta ce ta ce kai wannan ɗan ɗan ɗanawa take sai ta ce wallahi kai wannan ɗanawa ka tunatar da ni da karatunka ka tunatar da ni wannan sura haƙiƙa ita ce ƙarshen abin da na shugaba sallallahu sallama yana karantawa yana karanta ta a cikin sallar magariba yana karanta ta cikin sallar magariba yawwa to abin da yake nema kenan yawwa yin karatu cikin sallar magariba yinsa kuma a bayyane kaga ita abin da ummul take faɗa kenan shine karshen abin da ta ji ga shugaba alayhi salatu wasallam yana karantawa a cikin sallar magariba shi yasa kamar ga wanda yake ya haddace wajen yana da kyau ko mutum ya yi don koyi da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin magariba din ka karanta suratul ita suratul mursalati حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن hakami. yake cewa daga marwana dan hakamu lokacin yana hakimi a madina ta wajen jihar ma'awiya yake cewa ƙarali zai dubin sabit zai da ɗan sabit ya ce da ni al-mufassal yake cewa yawa mai isa na ganka a cikin sallar magariba kana karanta sururi wanda suke kisaru daga cikin mufassal su ne kamar daga izazul zuwa abin da ya ƙasa su kul huwallahu su suratul shita'i wailul kullu alamtar tara gaiba me yasa ne kana karanta wannan a cikin sallar magariba shi zai da dan sabita yake yi wa marwanu yake tambayar marwanu yake cewa a halin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin magariba yana karanta wato mafi tsayin surori guda biyu na ji manzon Allah yana karantawa a cikin magariba kai kuma sai gashi na zo kana karanta isarul mufassal isaru daga cikin mufassal yawa isaru mufassal shine kamar daga suratul hujurat zuwa abin da ya kasa to akwai duwali daga cikin su akwai ausar daga cikin su to shi kisaru din sai je na karanta kisaru daga ciki sai ke ce kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta wato mafi doguwar surori guda biyu daga cikin daga cikin duwadu kai kuma na kana kan kisar daga cikin mufassal yake gaya masa to kaga ta wannan za ka ga duk da ga kamar munan anan mazhaba malikiya ina da tun da imam ahmad nema da wasu malaman yana daga cikin abin da yake mustahabbi abin da aka so ita magariba ana karanta gajerun surori ko shine abin da aka so mu za gani shine abin da yake anan mazhaba da ma wasu malaman to ta nan za ka ga shi nan kuma ka ga shi zai bin sabit ya ce manzo Allah ga dogon sururi ke karantawa dan ya zo wata wata wata ruwaya ma cewa kamar suratul ko araf ce ya je yana karantawa to ta nan za ka ga wato ya danganta lokaci lokaci ne yawwa ran ana karanta tun da wani lokacin a cikin halin tafiya ne wani lokacin a cikin halin zaman gida ne to don haka sa ga wani lokacin ana karanta gajerun surorin wani lokacin kuma sai a kanta dogayen surorin tun da ka ɗauko kaga hadisin rafi bin hadijin kaga kaga yake cewa suna yin sallan magariba da shugaba sallallahu alaihi sallama sai su fito sai ce wa innahu la yarama waqi'an nablihi har yana ganin gurin faduwar mashinsa suna matasa surafi rafi bin hadijin za su yi sallar magarba su fito za su dinga wasan harbi wasan harbi idan sun harba har za ga suna ganin inda mashin nasu ya sauka kaga ku ai an fito da magariba da wuri dare bai yi ba ko ko kuma ingantacce ne ya inganta kaga nan kuma ga magana zai da dan sabita to ta nan za ka ga wato lokaci lokaci ne yawwa wani lokacin akan ta dogo sura wani lokacin akan ta gajeriyar sura yawwa kuma kai kuma limami ya danganta sai ka duba irin yanayin su mamu ka gani kuma za ka duba can hadisin manzo da yake cewa idza am idza amma bin nasi falyuhaffif fa inna fihum ad-da'ifa sagira wal-kabira wa zal idan za ka yi wa mutane limanci ka sauƙaƙa akwai rarrauna akwai tsoho akwai wanda yake ma'abocin wata bukata duk za a dinga duba da irin izina ga irin wayannan abubuwa yawwa shi sa dama shi aiki da suna yana to ka tattare dukkan hadisan da suke magana akan wannan fanni sannan ka san kuma yadda za ka yi dan ka je kana kafa wata sunna kuma kana rushe wani sunna ko kana kafa sunna kana rushe kuma makasadi cikin addini yawwa to duk wannan sai ana dudduba zuwa zuwa wannan sai ka dinga duba ga su kansu yanayin su mamu da suke binka na'am musamman halin yanzu yau kowa shi ya san abin da ya shagalta gare shi yawwa na'am babu jari fil maghribi da sana abdullahi bin yusufa qala akhbarana malik an ibn shihab an muhammad bin ibn mutaim an abihi qala yake cewa babi kenan bayyanawa da karatu a cikin sallar magariba ya kawo hadisin malaminsa abdullahi bin yusuf ya daga shi zuwa ga muhammadu bin jibiru bin mud'imin shi kuma daga babansa jibiru dan mud'imin yawwa shi kuma daga kakansa kakansa mud'imin ko an muhammad bin jubair bin mu'imin an abihi daga jubair dan mu'imin dan mu'imin bin addiko wanda hadisin ne yake cewa law kana mu'imu hayyan sun masalani an haula in natla la taraktuhum lahu yawa shi mu'imu gashi bai musulunta ba amma yayi kirki ya yayi kirki mu'imin bin addi yawa ya yi kirki yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kirki to lokacin da aka zo aka kama asara badarin aka kama su mazala sai yake cewa damun ima dan addi yana da rai sannan ya tambaye ni akan waɗannan mushan kafaran da aka kama yace da ran kyale masa su da zai mun magana <clears throat> to dan ne shi jibairu din. shi ne yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kar yana karanta suratu duri fil magharibi a cikin magariba yawa sun ce ko wannan kuwa ya faru ne lokacin da aka kamo shi cikin asara badare kamar yadda za mu zo shi nan gaba to yake cewa kana zalika awwalin ma wa karfil islami fi kalbi wannan shi tun daga na musulunci ya fara wato shiga cikin zuciyarsa da ya ji manzo Allah yana kanta suratul duri na'am yace babi kenan bayyanawa da sallar isha yake cewa in ji abu rafi'in yake cewa na sallaci sallar isha tare da abu huraira yace sai abu huraira ya karanta izar sama'un shakat da ya zo sai su jada hmm? na'am la juna ne la jidun wai za qura'a ilmul qur'anu la jidun na'am sai na ce da shi ya ce ne ce na yi sujjada a bayan abul qasim a bayan shugaba sallallahu sallama ya ce na yi sujjada da manzan Allah a cikin wannan sura tuwatilin shiƙaƙi don haka ba zan gushe ba ina yin sujjada a cikinta har in haɗu da shugaba sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan ya kawo shi dai wato bayyana karatu a cikin sallar isha yawa sai kuma ya kawo magana ita sujjada da yi duk da mu a nan mazhaba za ga ita suratul inshiqaqi ba ta daga cikin gurare da aka yanke za a yi sujjada a cikinsu yawwa gurare goma sha ɗaya ko wanda mu a nan mazhaba ake sujjada a gurinsu ba sa cikin guraren da aka yanke wanda za mu zo magana sanan gaba na'am حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عن أبي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في ركعتين Na'am, yake cewa daga barawu dan azubi ke cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi safarin a cikin wata tafiya fa qara'a fil isha'i fi ihdar rakataini bi wa zaitun a cikin wata tafiya sai ya karatu a cikin sallar isha a cikin ɗanyen rako'in nan guda biyu na farko sai ya karanta wattin wa zaitun <coughs> yake ce babi kenan haza babun yin karatu a cikin sallar isha bis jidati da sura wadda akwai sujada a cikinta حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه عند ابو رافع يجي ناس صلاه صلى عشاء تare da abu huraira sai karanta izar sama'un shakkat sai sujada sai na ce to menene wannan ya ce to ai na yi sallah na yi wannan sujjada tare da abul kasimi annabi kenan sallallahu alaihi wasallama don haka ba zan gushe ba ina yin sujjada a cikin wannan sura har in haɗu da shi yawwa shi sa kaga mu kuma a nan abin da yake mashhuri a cikin mazhaba ta malikiya cewa makaruhi ne yin sujjada a cikin sallar farilla idan ka karanta aya wadda akwai sujjada a cikinta mu shine abin da yake mashuhuri. a cikin mazhaba suka kawo cewa shi wannan hadisin suka kawo shi akan cewa <clears throat> makufi ne kan <clears throat> shi abu huraira bai kai ba hukun ba marfu'i ba ne to allahu da alamu na za mu zo magana sujada nan gaba ike nan babin yin karatu cikin sallar isha قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم Iya ce na ji shugaba sallallahu alaihi wasallam yana karanta wattinu wa zaitun fil isha'i a cikin isha ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan in ji bara'u ya ban taba jin daya mafi dadin sauti ko mafi daɗin karatu kamar annabi ba ba ma ba za a ji ba yawwa bin taɓa ji ba E, shi sa sabai sun ji daɗin yawwa sun ji daɗin yawwa wanda ya kalli wannan jamala wanda idan sai ya tsinkayi kan annabi ya ji zancen annabi ya ji muryan manzan Allah ya zauna da annabi wannan ya ji daɗinsa yawwa duk bukata Allah ba su yawwa duk bukata Allah ba su habban annabi shi sa daga cikin tashin hankali yana daga cikin tashin hankali ga mutum ba abin da yake so ya kwakulo laifi sai a wannan janibin na sahabbai misali alat takadiri a ce ma da laifin misali to menene amfanin ka na kwakulowa yanzu mutum ko zuwa yi yi wa babanka hidima yi wa babanka hidima ko kuma ka yi ma hidima yi ma duk wannan abu na rayuwa in za a faɗi laifinsa sai ga haushi kake ji yanzu ɗanka da kake so ko babanka da kake kishinsa ko yana wani laifi da za a zo ana yayatawa ana ai baban wani haka za yake ko da haka ne sai ka jiran ka ya ɓaci ƙarshen ta ma in kana da hali sai kun faɗa da mai faɗan wannan dan me saboda babanka ne kana son sa in ma yi laifin dannewa kake ka dinga faɗan alherinsa ko to ya kuma wanda ya zauna da annabi wannan ba za ka so shi ba ko ka ji laifin ka danne saboda kishin annabi misali fa na ce in ma da laifin balantana mu kuma duk wanda ya gan shi da annabi ba ma ganin laifinsa in dai mun ganka da annabi shikenan ka gama da mu yawwa sallallahu alaihi wasallama yawa shi sa yan uwa a dinga kiyayewa yawa a dinga kiyayewa yawa ba duniya ba lahirar ake ji ka zo kai ta abu kai ta abu kai ta abu Eh, rana kuma da mutum ya koma zuwa ga Allah ya ga kuma ba abin nan ba ne duk abin da ya zama an raba shi da manzan Allah girmama wannan abin yawwa shi kenan ba wanka ka yi ta kanka shi ne magana muje haza babun yake cewa shi mutum mai sallah yana tsawaitawa ne a cikin rako'i biyun nan na farko kuma yana takaitawa a rako'u biyun ƙarshe daga jabir dan samurata yace na umar ya ga sa'adu dan abi waqas a cikin hadisin da muka yi a baya dogon hadisin nan ko yace sun kai kukanka sun kai kararka a cikin komai su mutanen kuba har cikin sallah ma sai da suka kawo ƙararka ya ce yake cewa in ji sayyidina sa'ad ya ce amma ni ya ce ina tsawaita karatu a cikin rako biyun nan na farko muje biyun ƙarshe kuma wannan kuma ina takaita karatu ba sa kaiwa biyun farko yake cewa wallahi ba na takaita koyi da irin yadda na Allah sallallahu alaihi yake yin sallah kala sai na umar ya ce kayi gaskiya sa'adu za ka zannube ka ya ce damun wannan zato ne ake yi ma auzanni bi bika ko kuma zato na ne a tare da kai alhamdulillahi